Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ƙauna ce kashi na goma sha biyu. Kallon tsaf ne mishi kafin na ce, asibiti na ce za ka kai ni ba wani wuri ba. Idan ka ajiye ni ba sai ka je ka kai mata aiken ba. Ga mamaki na sai cewa yi, gaskiya faɗa za ta yi idan na biya wani wurin. Sai dai ki bari idan na je aiken na tana dawo na ka yi. Ban ƙara magana ba sai juya ne na koma cikin gidan. saboda yadda yake yi min magana a dage na ga alamun babu mutunci sam tare da shi babu amfani da tsaya kace nace da shi a wurin ba ma girma na bane yin haka sai gani na kawai babu tina dawo ya naga kin dawo ko fasa zuwa asibitin ki kai zama ne akan kujera ina faɗa mata yadda muka yi da dare ba ai ko faɗa ta hauyi kamar za ta arba ki ni dai ina jin ta ban saka mata baki ba ban tabbata rashin darajar tawa hatta kai matakin da yaron gida zai iya wulakanta ni ba sai yau sai da babu ta yi faɗan da ta gaji kafin ta ce min ai sai ya kira ismail ɗin shi ya zo ya kai ki idan ya so sai ya tambayi direban dalilin wannan ɗiban albarka da ya miki hmm, rabu da shi babu duniya ce ai da yana ganin wulakanta ne kan shi yiwa idan yin muni gobe ba muni ba wata rana ko da kuɗi aka ce min irin haka ba zai yi ba ni yanzu ina ganin tashi zan yi da jini nema a ta sau na tafi asibitin don ina matuƙar buƙatar ganin likita ba zai yi na zauna ina jiran direban da ba tabbas ne da shi ba ta ce haka ne to bari da hijabi na sai na raka ki dan ba na ƙyale yake fita ke kaɗai ba luckily for us mun yi wata tafiya mai nisa ba muka samu adaidaita muka shiga ya kai mu haka ma da na gama da asibiti muka sake hawa wani adaidaita muka koma gida daga bakin gate ya ajiye mu lokacin ana ta kiran sallan magariba babu soyi ba ta shige ciki yayin da na tsaya ɗauko kuɗin shi zan ba shi a wannan lokacin yayi injiniya ya dawo guda dubu ɗaya na miƙa wa mai adaidaitan na wuce ciki bayan na ce ya bar canjin don wani irin kallon da yayin injiniya ya min sai da hanta ciki na ta kaɗa. Na sa hannu don tura ƙaramar kofar jikin gate din kenan, mai gadi kuma ya zuge gate din gaba daya Tsayawa na yi wuce da motar kafin na bayan shi, na shige neman sauri sauri don bana so ya cin mu Na yi tunanin zai biyo bayana, jin ba a san dalili na na fita a mota haya. Bayan na san baya son haka. Ga mamaki na kuma har dare gari ya waye bai magana ba. Tun daga wannan ranar ban ƙara neman shi ba ko a waya. Idan uzurin fita ya kama da zan kira yayi Suleiman ne. ya zo ya kai ni amma na daina cewa direban gida ya zo ya fita da ni tunda na ga abin babu girma babu mutunci a ciki duk abu da ya san zan nema yana kokarin ajiye mana tunda dama yawancin cefane ne kuma ya kuma kuke ke bawa ya siyo har sauran kayan bukatar gida ma to duk lokacin da ya siyo zai kawo min nawa kayan abinci dama ba da bukatar su dan su ya dankare ki da kayan abinci lokacin bikin Jamila da ya zo gudunmawa sosai ne mata a irin kudaden da yake tura min a cikin akawun dina lokacin muna daɗi ni da shi bayan kuma ne ta souvenirs da wani set na kayan wanka da towels tunda satin bikin da ya kama ba ma samun zama saboda sabogi da suka yi mana yawa ranar alhamis aka fara bikin na jamila tun safa muka tafi gidan ni da baba soye ba dan a san jamila mu tattaro mu dawo gidan gaba daya ni na ki na ce za mu dinga zuwa da muna komawa muna tare da su jamila lokacin da su inna suka zo suna shirin tafiya wajen kamu yayin inda ta kira ni ta je, ga sa dakin hajiya babba don haka na tsaye da rufe daga yin makeup na tafi don mu gaisa falon na hajiya babba cike yake da mutane ban tsaya ƙare musu kallo ba na dai gaya yabinta don haka Sannu kawai na musu da wuce na kai duk da ƙofar ɗakin na ji yabinta ta ce zo zainu dawa ne na tsaya daga cikin kujerar da ta kusa da ni sai dai tun kafin mata yi magana yayin injiniya ya miƙe a fusace ce ce lalla malama mu tsaya daga kusa da ni haba a ce ƙasan take yanzu har ta kai kina doso mutum yana jin wari ya ja wani irin dogon tsaki na muzanta iya muzanta a wannan lokacin don duk wulaƙancin shi bai taɓa yi min a cikin mutane ba sai yau ko babu soyi ba da muke tare ba zan ce ta taɓa ganin wani abu makamancin wannan ba matsawa ne daga kusa da shi din kamar yadda ya ce ina share hawan da ke tseren gudu akan fuskata wasu na kora wasu kamar an buɗe bambo tun farko ma da na san shi ne a wurin da ba zan tsaya ba tun da na san yanzu ba ma shan inuwa ɗaya da shi to ba ma ƙare mutanen falon kallo ba lokacin da na shigo bari na san yana wurin idan ka kalli fuskokin mutanen wurin zaka ga zallan mamaki shimfiɗa a kai yayin binta ce ma ta yi ƙarfin halin cewa me aka kake yi Ismail Zaini ce kake cewa tana wari ya ce eh mana wai na nufin kenan baki ji ba ai wata irin kasanta ta koya ta yadda ko haɗiya yawo mutum ba zai iya yi auren ta ba bari har iya zama to kin yanzu abin har ya bi jikinta tana shigowa falon nan gaba ɗaya ya game da warin jikinta sallalami kawai yi binta ta hauyi ya sara ta ce Ismail anya ko kalau kake zani da duk wanda ya zo da ita sai ya yi tsafta ta shi kake cewa tana wari gaskiya sai dai idan hancinka ne yake da matsala dan ni ban ji wani wari da kake faɗa ba ko oh, kun juwari jama'a nan kuwa ya faɗi albarkacin bakin shi daga masu cewa su dai basu juwari ba sai masu cewa ita turaren da ta yi amfani da shi ne ma yi mata daɗi ni dai duk abin da suke yi ina tsaye daga gefe ina kuka ko motsi na kasa yi saboda wani irin nauyi da kafafuwa na suka yi ji ne ke yi ina ma ƙasa za ta iya buɗewa na shige tsafa yadda na ji na musanta da abin da ya yi yayin da ce ta taso ta ji hannuna zuwa ɗaya daga cikin ɗakunan hajiya babba ta zaunar da ni a bakin gado robar ruwa ta miƙo min bayan ta buɗe karɓa na kafa kai na kuwa sha ruwan sosai dan kaɗan ya rage na shanye kafin na sauke robar daga bakina ina ajiye numfashi zama ta a kusa da ni ta kamo hannuna ta rike a cikin nata kafin ta je. me ke faruwa ne zainu wace irin magana na ji ismail yana yi yanzu na bude baki kenan zan faɗa mata abin da yake faruwa sai ga ya sarata sun shigo ita da hajiya babba me da na ne na rufe jin ya sarata na yi wa hajiya bayanin abin da ya faru yanzu a falo sallalami hajiya ta fara yi kafin ta ce tabbas baban zaba wannan batu ai da ji ka san ba haka nan aka bar ku ba yi wannan abu yayi ne dan ya raba ku sai dai kuma ta Allah ba ta su ba auren ku mutuka haraba ne da izinin Allah tun yaushe kuka fara fuskanta wannan matsalar kusan wata biyu kenan Da yi magana murya da ta yi ƙasa kwarai da gaske saboda kukan da ne ba kaɗan ba ne yayi binta ce ta ce har wata biyu amma shine kika yi shiru baki faɗa ba bari a nema muku mafita idan ban yi magana ba sai sun kai da kaina da nayi hajiya babba ta ce da izinin Allah za a san abin yi tunda har Allah ya sa an furga da wuri bari na koma na bar mutane suna jira na ke sai shiga ban ake ki wanke fuskarki ki je ku gaisa da su innaki ko kun gaisa dama Idris kai na ni kafin na ce a'a ba mu gaisa ba dama wurin su na zo dan yayi indo ta kira ni ta ce min sun zo tun dazu mu ta hajiya mun dan jima da su yayabinta suna bani hakuri kafin na tashi na wanke fuskata na tafi wajen su inna a dakin hajiya na same su daga inda sai yayi indo suka zo sai kuma Hafsa da ta fara zama yan mata zama ne ma gaisa ina tambayar su lafiyar mutanen gida da baba kuma wani jikin inda na zauna saboda inda ne kewarta kusan wata tara kenan rabona da ita tunda aka rubuta da gida ban ƙara sanya ta idanuwa na ba sai yau ita ma sai kallo na take yi na san tana mamakin canjin da ta gani a tattare da ni ne dan ma ba lokacin da nake cikin kwanciyar hankali ta ganna ba da ban san wani irin farin ciki za ta yi ba amma dai can gidan za ku zo mu tafi ko na ce ina kallon inna wata uwa harara ta galla min kafin ta je ni kuma da ni na fi sai kawai na ɗebi ƙafafuwa na tafi gidanki haba zainu yanzu ko jiki kai na ce gidanki zani aiki yi mun faɗa shiru shirun shi na fara yi ina cewa haba inna haba inna saboda Allah yanzu sai ki iya zuwa ki tafi ki je kin ga inda nake ba ai shi kenan ni na san da baba ne ba zai yi min haka ba dariya suka saka gaba daya har ya in nuna cewa ho Zainab ashe sakalcin nan na nan babu inda ya je ai na dauka yanzu kin girma tunda kika bar gaban inna taki lalle Isma'il yana shan tabara murmushin yaki kawai ne jin ta ambaci yayi injiniya to amma dai da Hafsa zan tafi na dawo da maganar zuwa gidana dan san zan zancen yayi injiniya da ta dauko na jima sosai a wurin su muna hira don har sai da rufaida ta zo ta kira ni kafin na tashi na koma ɗakin Jamila inda muke shirin tafiya wajen kamu. Wanka kawai ne cikin sauri don na so ne laddi dadewar da ne wajen sa'in da muna hira. A cikin atamfa English da muka yi anko na shirya ɗinkin gown. Dikin da rufaida ta so na zauna ta yi min kwalliya ƙi na yi. Hoda kawai na shafa sai lips balm muka fata. A cikin motar da za ta ɗauki amarya muka tafi ni da Jamila a baya sai rufaida a gaba. Tunda muka je wurin kamu na samu wuri na zauna don ba zan iya kujiba kujiban nan ba. yau ɗin jikina ya yi min nauyi ba daɗin shi nake ji ba wanda zuwa wajen kamu ya zame min dole da a gida zan yi zama na wallahi zuciyar rufe da mata zo ta zauna tana mayar da numfashi kallanta ne na ce sannu daga kanta kawai ta yi alamun amsawa har dare muna wurin kama don ba mu tafi ba sai wajen takwas muna komawa gida na wuce ɗakin hajiya babba ne sallama garba da isha da suka riske mu a wajen kama ina idarwa na haye gadanta na kwanta saboda tsabar gajiyar da na gashi jikina ciwo yake min kamar ana yi min kwankwasa haka nake yi Bacci ya fara ɗauka ta lokacin da na babu Baba ba tana tambayar. Yau nan zamu kwana ne uwar ɗaki na. Da buɗe ido na ne nace, "Eh baba, wallahi na gaji ba zan iya tashi ba." Ƙara suwa ta cikin ɗakin tana cewa sannu, ai kina ma ƙoƙari? Yadda yake ta fama kaiwa da kawowa, ko nauyin jikin ki ba aji. Ai dole ki fama da ciwon jiki. Dan Allah ki dinga zama kina hutawa uwar ɗaki na. Nace to baba na gode. A na ɗakin hajiya babba na kwana, na ji daɗin baccin kuwa. don ban tashi ba sai kusan karfe shida da kwata na safe tashi ne na shiga ban ɗaki na watsa ruwa saboda har lokacin nauyin jiki na bai sake ni ba kafin na ɗauro alwala na fito kayan da na cire na mayar na tada sallah sai da na yi azkar kafin na tashi na fita dan ɗakin babu kowa a ciki da alama ne kaɗai na kwana a nan ɗin sai da muka gaisa da ɗaiɗaikun mutanen da suka farka tunda hawan da lokacin safiya ce ba kowa ne ya tashi daga bacci ba faɗin hajiya su jamila na nufa a nan ne ma na ga mutanen wurin sun tattashi sai da na tsaya muka gaisa kafin na wuce ɗakin Jamila. Suna ta ita da ƙawayenta da ke yi mata zaman ‘yan matanci a kan katifin da aka shimfiɗa a tsakar ɗakin. Tsallake su ne na wuce na buɗe wardrobe ɗinta. Na ɗauki wata doguwar riga irin kayan da ta fitar na bayarwa. Na cire ban ɗaki na cire rigar jikina na canza da wacce na ɗauko. Wajen sai na tafi inda na samu sun farka dama kuma na yi tunanin hakan inda na san su ba sabawa suka yi da baccin safe ba zama ne muka gaisa daga nan muka ci gaba da hira a nan wurinsa na karya bayan na gama cin abinci na haye gadon ɗakina na na kwanta sai bacci inda ba ni na farka ba sai Gabda da azhar shi ma hajiya babba ce ta aiko ne nema na ta ce hafsa ta tashe ni bayan na ji kiran hajiyan na dawo ne na nemi yaya sila ya zo ya kai ni gida dan na ɗebo kayan da zan yi amfani da su in an jima babu yadda ban yi ba da inda ta tashi mu je daga ɗaki na tunda ba daɗewa za mu yi ba idan mun je amma fira ta ƙi har kuka ne mata amma sam ta ƙi yarda ta bi mu sai da in do muka tafi ita da hafsa cewa ni da ya Suleiman ya jira na gama abin da zan yi na fito mu koma tunda ba zama za mu yi ba don haka ya bakin daga wajen gate bai shigo da motar ciki ba bayan na gama duk abin da zan bukata a cikin jaka sai kuma na janyo akwati na fito da atamfofi da lace wanda zan ba su dama tun na ware su na ajiye dan dai ban samu zuwa bane shi yasa ban tafi musu da shi ba wardrobe na bude na fito da wasu kayana na bawa yayi indo sai kuma su da ne wa kananan dinki na ce a gyara wa Hausa tunda yarinyar ma doguwa ce saura kaɗan bata taddona a tsayi ba a muka ba kayan da na basu akan idan sun tashi tafiya sun ɗauka don a cewa yi indo ba za ta kwashi wannan uban kaya zuwa gidansa da kaina ba kawai sai dai a ganta da kayan niki-niki bayan an san ba da su ta zo ba mun fito za mu tafi muka ga yayin injiniya da badi'a zaune akan fararen kujeru a harabar gida kallo ɗaya ne masa na kawo da kaina na wuce duk na ji babu daɗi ganin nan da ne musu sai da na ji wani abu ya taɓa a cikin zuciyata ina jin sanda da yi indo ta tsaya suna gaisawa a yana tambayar ta su baba da baban su hafsa ta ce lafiya ai baba ma ya ce zai zo gobe wajen daurin aure sai da na je tafi gate kafin na tsaya ta ƙara so muka fita ina lura da ita tun da muka bar gidan ta daure min fuska da dina amsa hira ta gajiya ne da yadda take faman share ne ya saka na ja baki na na tsuke ni ma ganin dai lafiya lafiya muka fito kawai lokaci ɗaya kuma sai ta canja fuska kamar wacce ne wa wani abu har muka isa gidan ba mu ƙara wata magana ba sai ni da Suleiman da muke hira jefi jefi ɗakin da aka sauke su ta wuce ni kuma ni wuce ɗakin Jamila na ajiye jaka kayana kafin na je wajen Hajiya babu na sanar da ita dawowa ta Ɗakin da inda suke naje na zauna daga ƙasa kusa da ita ina cewa wash. Sanin da ta yi min tare sa hannu tana ɗamar zaman bayana. Yawa inna. Wallahi kamar kin san dama bayan nawa ciwo yake min. Ina lura da hararar da ya indo take ta aiko min. Tunda na zauna har na gaji na ce. Wani yayi wani abu ne miki ne? Na gani lafiya lafiya maka tafi muna hira mu. Sai kuma lokaci ɗaya ki canza mun. Gashi kuma yanzu sai faman harara ta kike yi. Idan laifi ne miki faɗa min zaki. Sai na baki hakuri. Ba wai ki ta cin magani ba kuma kina kin amsa magana ta. kallon ta ne ta ce me ya faru ni ma na lura tun da kika shigo kin rage walwala alawa rashin hankalin ta yi kai inna ni din kuma hawan rashin hankali ne da ni ki tashi kifta waje zamu yi magana yayi indo ta cewa Hausa. Hafsa tashi yarinya ta yi ta fice sai bayan ta fita ne ta kalli inna ta ce ai ban san zai ba ta da mutunci ba sai yau inna sakin baki ne jin abin da ta ce ni da ma dole na san akwai abin da ta ba hm, ta yi miki rai tai yi kwafa wai a ce yarinya nan Zainab tana kallon mijinta ta kasa tsayawa ta gaishe shi alhalin kuma ba a gidan ta kwana ba wallahi inda baki je inda kunya ta kama ni ba da na ga ya bi ta da kallo har sai da ta kule kafin ya bar kallon hanyar da ta bi amma yarinya na koyoyowa ba ta yi ba yanzu saboda Allah ba sai mai ce ne na zuga ta taimishi wannan ɗiban albarkan ba a take ta bayan inda ta haɗe rai ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba ta ma banda na kare na a biya gagara kuka kawai na saka mata ganin ba ta da niyyar ta faɗan nata cikin kuka na ce ta fa yake da matar shi na. kuma sai a ce sai na tsaya bayan ba shi kaɗai ba ne kuma ai shi ya san dalili na na ƙin tsayuwar ita yayi indo da bata san komai ba sai ta tsare yin fushi alhalin bata tambaye ni ta ji ta baki na ba to an ji shiru amma saboda yana tare da matar shi sai kika su tsayawa ki gaishe shi nace ina mun gaisa fa tunda ai mun yi waya kawai sanin ba mu haɗa inuwa da ita ya saka ban tsaya ba shi ma kuma ya san dalilin kenan to ki ji abin da ta ce don haka sai ki haƙuri ki daina fushi ba da wata manufa ta yi hakan ba tashi ne na bar ɗakin na koma wajen su Jamila muka ci gaba da mu. Don yau suru out ba mu haɗu ba a daren ranar muka yi dina bayan mun dawo yau ma a ɗakin hajiya babba ne kwanciya ta Don dama na ɗibo duk abin da na san zan bukata da muka je gidan ɗazu ranar asabar aka yi ɗaurin aure da taron yini sai bayan magariba sannan aka tafi kai amarya jamila na ta kuka har da suwayyo allah ta shiga uku masa lokacin da na sa dariya ba duk da ta bani tausayi da za mu tafi kama hannuna ta yi ta riƙe wai ba zan tafi na batta ba sai da ya yi sarar ta yi mata jam'iya kafin ta sake ni yau masu ne ne kwanciya ta a nan sai dai jawo babu bata ba ta ce na wuce mu je Ismaila mai da ni gida tunda dai an gama biki to kwanan me kuma zan zauna na yi Hafsat na ja muka tafi dan yayin indo ta tsibi za ta ƙara bi na gida na ba a wajen babu soyi ba ta kwanta ni ma na shige ɗaki na na kwanta bayan na yi wanka da ruwa mai zafi na gasa jikina sosai washe gari sai kasa ina ya Suleiman ya kawo su ashe Hajiya Abu bace ce bai kamata a ce har ta koma bata zo ta ga daki na ba shine fata yadda ya Suleiman ya kawo ta mun dan jima muna hira da suka tambaye yayi injiniya sai na rasa me zan ce musu dan sai ne kamar ban ji ba hakan ba karar da zancen ta hanyar dauko da hirar da ba da za su tafi ne na dubo kayan da na basu wanda ya yi indo ta ce a ajiye sai za su tafi na basu har wajen mota na raka su ina ta maƙa kwalla bayan tafiyarsa na dawo cikin gidan na shige daki ina kuka dan a yanzu ji nake auren gaba ɗaya ya ishe ni inda ba daɗin zaman nake ji ba Hajiya Babu ta tashi tsaye kan al'amarin mu ni da Ismail. Akwai wani yayin abokan wasa suke ta da shi, malami ne sosai masanin addini. shi ta kira ta sanar mishi abin da yake faruwa inda shi kuma ya ce insha Allah zai tsaya tsayin daka wajen ganin an warware komai me aka yi mishi don araba mu kullum ne yake aiko hajiya baba da rubutun da za ta ba wa Ismail da kuma nawa ita kuma duk in ya zo gidan gaishe su sai ta zaunar da shi ya shanye a gabanta dan bata yadda ta bashi ya tafi da shi gida ba ta san idan ya kai gidan ajiyewa zai ba zai taba amfani da su ba inda ta san halin kayanta rikakken dan boko ne da bai yadda da nema wa kai tsari ba idan an yi magana ya ce ai shi yana addu'a don haka babu abin da zai faru da shi nawa kuma sai ta turo Suleiman ya kawo min ni ma tunda na fahimci me kenan na ƙara miƙewa tsaye da addu'a na kuma binciko takarda addu'o'in da kawo malam Bello ya aiko min da ita na duk ufai dan tunda na samu lafiya daga wancan matsalar ta zubar jini na aje ban ƙara bi ta kanta ba sai fa yanzu alhamdulillah duk da babu abin da ya canja na daga zaman mu amma na samu nutsuwa kwarai da gaske na cire damuwar yayin injiniya daga zuciyata na yi fokusin akan abin da yake gabana wato haihuwa don ciki na dab yake da shiga watan haihuwa duk wani tanadi da ya kamata a yi na zuwan bebi an yi dan yayin binta ce ta karɓi kuɗi a gurin shi ta zo har gida ta ɗauke ni muka je muka ya kayan bebin tun ni ba sanin abin da ya kamata a saya ne ba a ranar wata alhamis ne na tashi da ciwon naƙuda bayan na idar da sallah asuba dan ko tashi ban yi daga wurin da na yi sallar ba ciwon ya murɗe ni gaba ɗaya ciwon ya tafi min wato precipitate label naƙuda gaggawa da kira na iya janyo wayata na kira babu suwai ba don ta zo ta taimaka min a yadda nake ji na dinnan, nan bana tunanin zamu karasa asibiti ban haihu ba a guji babu ta shigo tana cewa subhanallahi haihuwa ce ta taho a gaggauce haka ko da makin dade kina jin ciwon baki magana ba sai yanzu ni dai ina jin baba babu bakin magana sai fa sai fa rigina kai nake daga hagu zuwa dama dan ni kadai na san irin azabar da nake ji kaman dai da gyara min kwanciya a nan kasan dakin inda muke kafin ta shiga duba ni cikin hukuncin Allah da taimakon babu soyayya bana haifo kyakkyawar ayata mai kama da ubanta sak kwabo da kwabo kamar yayi kaki ya tofar sai da ta yanke mata cibiya kafin ta nade ta taɗora dora akan gado sannan ta dawo rina ta kama ni ta kai ni ban daki dan nake musu jikina sosai ta kasa min jikina kafin ta fito ta bani na sawan wankan lokacin da na fito ta kimtsa wurin kamar ba anan aka yi haihuwa ba ta yi wa bibi wanka ta shirya shi cikin wasu pink overall masu kyau da laushi sai da na shirya tsaf kafin ta miƙo min masha Allah na ce cikin zuciyata ina tasbihi tare da yaba kyawun da Allah ya wa wannan jaririya ba don kada ne karya ba da sai na ce tunda nake a rayuwata ban taɓa ganin kyakkyawar bibi kamar ta ba ti babu ta haɗo min a cikin wani katon mok ta ce sai na shanye ban yi musu wani karɓa na kafa kai ban ajiye kofin ba sai da na shanye dan dama wata irin yunwa na ke ji har wani jirjira ke ji bayan nan ne ta saka ni gwadawa yarinyar nono aiko ina saka mata ta kama kamar dama can ta san shi kallon ta kawai nake da matsananciyar soyayya irin ta uwa zuwa ga ɗanta sai fa mun kaiwa da kawowa babu take yi sai da ta ko ina ya gyara yayi tsaf gidan sai kamshin tarakan wutan da suka saka yake kwanciya ne na suka bibin a gabana ina kallo don tunda babu ta miƙo min ita na kasa ɗauke idanuwa na daga kanta shigowa babu ta yi hannayen ta dauke da fuduwa mas ashe tuwo ta tafi da komai, shi ya saka na ji ta shiru tun ɗazu sai da ta zuba a plate ta miƙo min tana cewa ta shiga ci abincin nan zainu ko yarinyar ta samu ruwan nono zama ne na karɓi plate din da ta miƙo min ina cin tuwa so sai yi min daɗi dama kuma tun can ni ma abociyar san tuwo bayan na gama ta kawo min ruwa da hannu wash na wanke hannuna kafin ta kwashe kwanakan ta fita da su sai da ta saka na ƙara gwadawa yarinyar nono don har yanzu ruwan nonon bai samu ba har faɗin bari ta ji da sanarwar da yayi injiniya batun haihuwa. zuwa wani lokacin kuwa su can gidansu da mutanen jawo duk sun samu labarin haihuwar kamar wani wanda aka tunkuɗo sai gashi ya shigo kamar ma da gudu kamar ma gudu ye don sai haƙi yake yi kallo ɗaya ne mishi na kawar da kaina sai dai babu shiri na juyo don ji ne ya rungumo a jikin shi yana sauke numfashi akai-akai mutsutsu na hauyi na ƙoƙarin ƙwatar kaina sai dai na kasa don ku ba wasa ya yi min ba gashi ni kuma ba wani ƙarfi ne tare da ni ba don duk ya tafi wajen zan da muka sha da su hakura ne kawai na kyale shi sai dai ya sake ni dan kanshi dokar bibin yayi na kallon ta yana sakin murmushi bakin shi kai din kunnanta na dama yi mata kiran sallah ya koma na hagu yi mata ikama sannan ya karanta mata suratul fatiha ayoyi hudu na farkon bakara ayatul kursiyu da ayoyi biyu na bayanta sannan ayoyi uku na ƙarshen suratul baqara sai kuma suratul ikhlas da falaq din nas afa uku uku sai kuma addu'o'i da suka zo a hadisai kamar haka wa bi kalmatillahi tama min kulli shaytanin wa hama wa min kulli hainin lama fasara ina neman miki tsari da albarkar kalmomin Allah cikakku daga sharrin duk wani shaidani da bakin ciki kuma ina neman miki kariya daga wani ido abin zargi bayan duk ya gama wannan ya ce Allah ya raya mana da na faɗi mu cikin imani ya albarkaci rayuwarta da ta ƴan uwanta masu zuwa a gaba sai a wani lokacin ya ji bakina da na amsa addu'ar da ya yi da amin amma me yasa kika zauna a gida kuka haihu ba a yi min magana min tafi asibiti ba bayan kuma ku likitoci ne masu faɗa idan an bar mace ta haihu a gida ko kallon shi ban yi ba balle ya samu arzikin jin amsa daga wurina idan har tunanin shahiwar da ne ta sa komai ya wuce to ya makaro don ba a taɓa yin bari a kwashe shi daidai idan akwai asiri to tabbas da halima don asiri hali yake tattawa tun farko dama ya nuna wa duk wani wanda yake tare da shi rashin muhimmancin da nake da shi a wurin shi haka ita jaye-jayen magana ne banza na rabu da shi ganin ba zan kula shi ya saka shi kiran babu soyayya ba yace ta yi min magana da tashi mu tafi asibiti a duba ni da muryar lallashi ta ce tashi ki ɗau ki ku tafi asibiti a duba lafiyar ku kin ji uwan ɗaki na shi dauki bebin muka fita sai da muka shiga mota sannan ya miƙo min ita sannan ya koma ta ɗaya sa ɗin ya shiga ya tayar da motar muka fita babu magana cikin mu je asibitin aka dudduba mu ni da bebi. luckily for me ban samu tiya ba dan haka magunguna kawai aka bani muka juya lokacin da muka koma gidan har ya cika da mutane masu ganin bebi. su Jamila amarya da Rafaida da ita ma take fama da nata tsohon jikin da sun zo ana ta hayaniya a wannan ranar ko ofis ban ce yayi injiniya ya je ba dan bani bani sai ku ga ya shigo yana tambaya ko akwai abin da ake bukata ko kuma ya ce ya zo da baki za su shigo ganin bebi? ni har mamakin shi ne nake yi cikin raina da ina ta ɗaya to ya daina jin warin da ya ce ne da yake ta fama yi mutane sun tare shi ko gajiya baya yi a daren ranar sai ga alhaji da kanshi ya zo ganin bebi dan bai iya hakurin an kai mishi ita gida ya ganta ba ya mai yana yi mata addu'a kafin ya mana sallama ya tafi washe garin da aka yi haihuwar inda ta turo ya kumba jimmai ta zo don kula da muni da bebi duk da cewa ga babu soyi ba nan kuma ta san za a kula da ni bakin gwargwado kamar yadda za ta yi don gurin da aka mayar da ni ya kuma mai ke yi mini wanka yayin da babu soyi baki wanke bebi Jego nake yi mai daɗi, don ku ba ƙaramin kula nake samu daga wurin su babu soyayya ba da yakun bajin mai ba. Kullum safiya sai yayi injiniya ya shigo duba mu, ni da baby. ne yana dawa daga ofis faɗi na yake hutowa. Sai ya ɓata lokaci zaune yana kallon baby, tare da jana da magana. Sai dai abin nan da yake yi san baya burge ni. Hasali ma ni haushi yake bani idan na ga yana tarawa kafa. Don haka iya ƙara neman zancen shi ya tashi. Ko daga kai bana yi bari na kalle shi. Safiyar da muka kwana biyar ne Ina zaune a bakin gado bayan na yi wanka na gama shiryawa. Kunin gyaɗa nake sha a ƙaton mok. Ita kuma Yakubu Jummai tana zaune daga ƙasa tana gasa wa baby cibiya. Dan gaf take da faɗuwa. Sai shi ne ta ce, Ni ana yaran nan wani abu yi miki, na ga duk shigo dinga cika kina batsewa kenan. Aje mok ɗin ne akan bedside table. Dan dama na gama shan kunun na ce, wani yaron kenan Yakubu? Ungwana kenan. Ta watso min da kuwa. Aikin san mijinki nake nufi, za ki layin ce ki kawo min iya shege irin naku na 'yan boko anya ko zai ba gani ganin hanyar da kika bi ba mai bullewa ba ce a ce duk da yaran nan yake tattalin ki ina nan nan da ki babu gajiya da abin da zaki saka mishi da shi kenan ba ki gudun ya gaji da halin ki watsi da al'amuran ki kada ki manta fa ba ki kadai bace a wurin shi to dan me zaki bada kofar da za a san tsakanin ki da mijinki to a hir ki kin ji na faɗa miki idan ma wani laifin kike ganin yayi miki ai sai ki hakuri ki yi mishi uzuri tunda ba lallai ne ma ya san yayi ba yanzu ke ba ya ci albarkacin wannan yadda Allah ya azarta ku da ita ya fi mishi ba kina ganin yadda ya kasa zaune ya kasa tsaye duk dan ya faranta miki rai ya daɗa miki ni dai ina jin ta har ta faɗin ta gama ban tanka mata ba sai makwanciya da ni da lumshe idanuna ina tunanin da ta san abin da ya yi min ba lallai ne ta ce hakan ba haka bace ya dauke ni ban farka ba sai da ta tashi na ba bibi nono wai kuka take yi duk wani abu da za a bukata na harkar sunan a hannun yayin da ya damƙa shi dan da ya tambaye ni me za a yi cewa ne ya same ta su yi magana ina ne dai ba sanin yadda ake yi na yi ba an gobe suna yayin indo ta iso ta ce sauran jama'a kuma sai gobe za su zo su yi na su koma tunda da ba bata zauna ba sai kaiwa da kawowa take yi ta karɓi fiye da rabin hidimar gidan tun ina ce mata yayi ki zauna ki huta ke da kika yi tafiya hannu da na kyale ta ganda ne ba zaman za ta yi ba sai dare Ismail ya shigo suka gaisa dan yau tun safa ban shi da shigowa ina ganin shi ma dai bai zauna ba ina jin shi na tambayar lafiyar su ba dan a cewa shi ya kwana biyu bai je garin ba da yake a ɗaki na ya shigo suka gaisa sun jima suna hira kamar da can sun saba da juna wai da yake namiji ba kunya ce ta ishe shi ba sai shi ne yana ce mata ya indo don Allah ki wa Zainab magana fushi take yi da ni dan yi mata laifin da ni kaina na san ban kyauta mata ba ko magana ba ta yi mu da ma bari mu zauna mai sautin out issue din mu wallahi ba na jin daɗin yadda take yi min ha office an fara gane rashin nutsuwar da nake ciki saboda tun na zauna ban da tunanin ta yadda zan bullo mata musamman maslaha babu abin da nake yi bakin ciki ta kai ci kunya da suka tare suka yayi indo lullubi dan ta rasa ma me za ta ce wa Ismail ita san bata taba sanin haka Zainab take ba sai yanzu da take ganin wasu bakin halaye suna bulluwa daga wurinta dan Allah kai hakuri wallahi ban san a ina Zainab ta koyi waɗannan munanan halayen ba dan dai ba irin tarbiyyar da iyayen suka yi mana ba kenan amma insha Allah tun daga faɗa min zan tsawatar mata kuma kaka juye sai magana nan ta je kunnen baba gama na lura tun da kika shiga kofar nan ganin kan kike yi wata tsiya alhalin ke din ba kowa bace kin banda kin samu Ismail din ya tallafa ki ya tsaya miki har kika sami ilimin da kike takama da shi kin isa kika matsayin da yake kai yanzu amma shine dan butulci da rashin arziki irin naki yake binki kina butsarewa kamar shine a ƙasa ke a saman shi a'a yau nake ganin idi ganin idanuna yadda yayin da ta rufe ido take zazzaga min masifa ba tare ta ji ta baki na ba shi dai sai faman ba ta hakuri yake kamar ba shine ya haɗa ni da ita ba duk abin da ya taimu ni ta hakuri bai gani ba hasiri ya hada ni da yar uwata alhamdulillah ta yanzu gar gida nan zamu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha uku ku kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko bawa haka zalika shi wani time sharing a group groups ku na wasu da facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida assalamu alaikum tare da ni maman sita to ga maganin fibroid sanyi kowane iri ne yar da irin sanyin da yake damun ki fitar farar ruwa ciwon mara yayin al'ada komai da komai ƙaiƙayi warin gaba da dai sauransu wannan yana maganin shi sannan haƙaban mahaifa fibroid ba wannan yana maganin wanda ake kiran shi da aliyaf da arabi yana maganin shi sosai